بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية الإمام البخاري قاوة تنبيع بابي دزيه بياني هل يكون قول المريض شن فإن دمر لا فيها زي ديشي إني وجع إنا جر لدي أتاردين الوجع إني وجع إني إنا جر لدي أتاردين الوجع شيني رددين to ka ce wayo Allah kaman haka ka ce wayo Allah wayyo kaina ciki na ai shine da Hausa ko shine ni waji undin to hal yu'tabaru dalika shikayatan ana ɗaukan wannan ka kai ƙara Allah wajen wani ne shikaya kenan ai حدثنا زكريا تزي بعد أمسى دقى النبي صلى الله عليه وسلم قودة حديثي قودة أثري حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال هشام بن عروة شيكم يا غويتو دقى عروة دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء ni da yayana Abdullahi mun shiga wajen mamar mu Asma'u Urwa ibn Zubair wannan Urwa din yana da kyau mutane su san tarihinsa tabi'i ne babba daga cikin tabi'ai kuma yana cin alfuqaha us-sab'a na Madina ana siffanta shi da jarumtaka jarumi ne na ƙarshe jarumi ne na ƙarshe eh, eh, eh, an ce abdulmalik ibn marwan ya gayyace shi a zamanin khalifancinsa ya gayyace shi ya je wajensa ya tashi ya tafi yana kan hanya sai ciwon kensa ya kama kafarsa haka aka ɗauke shi aka tafi da shi wajen Malik bin marwan ya ƙarasa wajensa yana zuwa wajensa aka je aka kawo likita likitan marwan likitan shugaban ƙasa ya zo ya duba shi ya ce sai dai a yanke kafa aka ce a bashi wani abin sha da ake ce masa a bashi banju banju wani abin sha ne da ake sha ya kauda hankalin mutum kamar yanzu ka ce a bashi irin wani a masa anesthesia a masa anesthesia ya ce ba zai sha ba idan shi biyu aka yanke mashi kafa idan shi bi aka yanke mashi kafa ya suma yana farfadowa an ce a rana kuma sai da ya ba da hadisi sirar shi tana nan cikin siyarwa alamin nubala al zahabi ya kawo wannan waƙi'a da ta faru da shi ce shi zai tafi wajen abdul malik bin marwan to lokacin ya ce mun shiga da ni da abdullahi yayana abdullahi bin zubair a lokacin da abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma yake yin fada da su banu marwan kun san tun lokacin da sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya rasu da yayi wasiya cewa Yazidu ɗansa ya zama khalifa cikin waɗanda ba su yadda ba akwai Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Zubair na ciki su suka fi ma shahara su biyu da shi da Sayyidina Al-Husayn radiyallahu anhu Sayyidina Al-Husayn ce shi zai ga wasiƙun mutanen Kufa mutanen Iraki zai tafi wajen su wasiku sun kai dubu hudu duk sun ce suna nan sun yi cincirin do suna jiran shi ya zo su masa naɗe su naɗa shi sarkin musulmi to shi Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhu yana da ra'ayin fahimtarsa shi ma bai dada mubaya'ar da za a mai Yazidu ba to amma shi sai bai ɗauki mataki irin na Sayyidina al ba daga ƙarshe ma yana cikin waɗanda suka ma Sayyidina Al-Husayn wa'azi cewa kai ya fita al-Imam Ibn Abi Shayba ya kawo wannan kissa ya kawo wannan kaulin da isnadi sahihi a cikin al-Musannaf wasu da yawa ba su san wannan ba ya ce masa kada ya fita kakka ya masa nasiha irin nasiha da na Abu Huraira ya masa irin sayyidina da wasiyar da sai nasihar da Abdullah ibn Umar ya masa irin wasiyar nasihar da sayyidina Abdullah ibn Abbas ya masa duk waɗannan sahabban sun ma Al-Husayn radiyallahu anhu nasiha cewa kada ya fita amma li yaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana. kai ka ce wannan ayat ta sauka ne akan waki a sayyidina al-husayn amma tun kafin a san wannan waki a zata faru Allah ya saukar da wannan ayar abin da ya shafi bada to abin ya kama to Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhu sai mutane sai ya zama bayan mutuwar Yazidu da Yazidu ya mutu ya ɗauki waliyul ahadinsa mu'awiyar sani Mu'awiyar na biyu wato jikan sayyidina rabi radiyallahu anhu ya naɗa shi ya zama khalifa ya zama shi sarkin musulmi shi kuma shi kuma sai ce shi a'a matashi ne wanda yake mai tsoron Allah sai ce shi ba zai iya wannan ba so da haka ya bai ya ce shi musulmai su zaɓi wanda ya musu ne sai Marwan ibn hakam sai ya kwace shugabanci shi kuma Abdullahi ibn Zubair an masa mubaya'a ya samu mutanen Makka sun yadda da shi mutanen Madina sun yadda da shi mutanen Ta'if sun yadda da shi sannan da wani yanki na Iraki kaga ya samu rabin daular musulunci shi kuma Marwan yana sha sau daga tun daga nan Marwan ya azamar yakar Abdullahi ibn Zubair bai dade ba shi ma sai ya rasu sai ɗansa Abdul Malik ibn Marwan sai ya zama shine ya zama khalifa ya gade to shi ya ɗauki gabarai yaƙar abdullahi bin zubair aka naɗa alhajjaju ya zama shine kwamanda wanda zai yaƙai ya kawo musu kansu ya kawo ya kawo musu kan abdullahi bin zubair to shi alhajjaju ai shi wannan aiki har ya je ya yi amfani da alminjani wato majaujawa ya rika harbin ka'aba da shi kyauta ba daɗi tarihin ya ce to mun shiga a daidai lokacin da ake wannan yakin a zamanin sarki abdulmalik bin marwan Allah gafarta masa ala asma mun shiga wajen nana asma'u mamar mu sayyidatuna asma'a tana cin almu'ammaru tana cin waɗanda Allah ta'ala ya sa suka dade a duniya kuma an ce ta rasu tana gani kafafuwanta lafiyar su lau sannan kuma haƙoranta ba wanda ya balle haka malamai suka ambata ta rasu lafiyar ta kalau na ce lafiyar ta kalau kun fahimci abin da nake nufi <laughs> ne yi. mutum ai duk tsoho bai da lafiya qabla abdullah bi ashri kafin a kashe sayyidina abdullah ibn zubair danta da darare goma sai muka shiga wajenta wa asma'u wadi'atun a lokacin ba ta da lafiya kun gani ko mm. ba ta jin daɗi فقال لها عبد الله كيف تجدينك sai abdullahi ɗanta babba sai ya tambaye ta ce ya jikin naki haka laraba suke tambaya kaifa tajiduka kaifa tajiduki kaifa tajidinaki duk suna amfani da shi wato ya jikin naki yake ko kamar yadda ya lafiya jikin ko akwai wannan lugar yanzu ana amfani da ita ya lafiyar jikin qala sai ta ce wazi'a wallahi ina cikin raɗaɗi. ciwo na damuna shine mahallin shahi sahabiya ta ce ana me ana wajiha sahabiya ta aikata haka qala sai ce inni fil mauti yace mama ina jin kashe ni za a yi shine inni fil mauti mama ina jin za su kashe ni mutanen nan fa qala sai ta ce la'allaka tashtahi mauti Wataƙila kana son nima in mutu kenan shi yasa ka zo kake faɗa min wannan magana falidhalika tatamannahu shi yasa kake kake fatan ka mutu ni ma so kake in mutu kenan fala taf'al ka sake faɗa min wannan magana cewa za a kashe ka fa wallahi ma ashtahi an amuta hatta ya alayya ahadu tarafaika tace wallahi bana fatan in mutu har sai an zo min da ɗaya daga cikin ɓangarorinka guda biyu da Allah ya zaɓan maka me tsarfa ka ɗin fa ahtasi baka sai in yi fatan Allah madaukakin sarki ya bani lada akan wannan abun da ka zo da ya faru da kai wa imma an tazfara fatakirra aini ko kuma ya zama ka samu rabo kai ne ka zama khalifa ka ci nasara a kansu an zo min da ɗaya daga cikin idanuwanka shine ahadi darfai ka can fa iyyaka an tu'rada alayka khuttatun fala tuwafiquha fataqbalaha karahiyat al-maut yace kashi tace ka shedinka fa iyyaka ka shedinka an tu'rada alayka khuttatun da aka maka wani tsarin da fala tuwafiquha kai ko baka dace da wannan tsarin ba a ce maka gashi ai an yi an yi sulhu da kai ka ce ka yadda fa taqbaluha hakka karbi wannan sulhun da aka yi karahiyatul maut wai saboda kana jin tsoron ka mutu ina son ne ka zama jarimi ka zama tsayayye ko ka karsu ko su karka abinda nake so ke ka ji da uwaye suke zama su su tarbiyya ƴaƴansu ko ba yaro ba shi ke na ce ba zai iya ba ce ba zai iya ba mama shi wai suke ce mu haka ba zai iya ba ce za a sa shi makaranta sai mama shi sai ba zai iya ba kuka zai ta yi in ya tuno ni ba tun daga nan ba abin arziki ke ana buga wannan misalin a tarbiyya yadda iyaye mata suke sa ma ƴaƴansu ulul himmati kaman hindu ce hindu bint utba radiyallahu anha mamar sayyidina muawiya radiyallahu an wata rana wani muawiya yana mata yana matashi tun kafin su shiga musulunci sai wani ya ce mata la yamlikanna ibnu ki al-araba ce dan naki sai ya mallaki larabawa sai ta ce wai haku in ya mallaki al'alama ta ce wannan dan nawa ya zaka ka rage mashi matsayi laraba kawai duniya nake son ya zama shugaban duniya haka tun daga nan ta sa masa iya shugabanci kuma kowa ya gani yaki to ne nan wa inna ma ana ibn zubair li fayyuhzina hadhalika abinda ake nufi shi Abdullah ibn Zubair yayi nufin mutuwa ne da ya ambata a waccan baya sai ce inni fil mauti li yuqtala domin za a kashe shi fayuhzinu hadha fayuhzina hadhalika sai zama wannan ya bakanta mata rai to baya so shi ya so a ce ya mutu ta mutu shi baya son mutuwa mutuwa shi ta tayar mata da hankali amma duk da haka kuma ya zaɓi shi ya mutu ita ma kuma dama ta fi son kuma ya mutu ka kafinta kuma ya mutu a matsayin mai karimi ba ya mutu a ƙasƙanci ba ba a kamo shi a matsayin fursunan yaƙi ba a kashe shi ana gaba da gaba da shi to mahallin shahid dai na kissa kawai ana waje waji'atu qalat atu kenan ya halasta in ka ce baka da lafiya ka ce wayyo Allah ko wayyo cikina ko wayyo kaina ba raki bane بقي حدثنا أحمد بن إيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عطاء بن يسار تابعي أن مكة رواية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك Abu Sayyid al-Khudri ya shiga wajen manzo sallama huwa maw'uqun manzo sama na fama da janta yana fama da zazzabi mai tsanani shine maw'uq ai asabahu al-wa'q ko asabahu al-wa'katu zazzabi mai tsanani irin mai karkada jikin nan ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi qatifatun annabi sama ya lullafa jikinsa da wata da wata riga qatifa kenan lafazin qatifa ana amfani da shi a matsayin mayafi sannan kuma ana amfani da shi a matsayin riga katuwa dai da ake bincimawa kamar malam malam fa wada'a yadahu alaihi da Abu Sayyid al-Khudri ya shigo wajen manzon sama sai ya dora hannunsa a jikin Annabi sallallahu alaihi sallam. fa wajada hararataha fawqa al-qatifa shi ya ji zafin jikin Annabi sallallahu alaihi sallam hayya ta sama wannan rigar da ya sa da ya da ita فقال أبو سعيد سي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سي ما أشد حماك يا رسول الله سي كايا ما إكن الله نايما ما كن إن ونن زبيناك ما أشد حماك يا رسول الله na yi mamakin irin wannan tsananin zazzabi da kake ya ma'aikin Allah wannan wani irin zazzabi ne ya ma'aikin Allah qala sai ya ce inna kadhalika yashtaddu alaina albala'u inna kazalika ai inna nahnu al-anbiya mu annabawan Allah kazalika yashtaddu alaina al-bala'u haka jarabawa take mana tsanani wa yudha'afu lana al-ajr ana haka ne dan a ninka mana lada so da sai a sa mu zazzabin mutum biyu nake yi sai a ba mu ladan mutum biyu na juriya da hakuri da muka yi فقال سيتي يا رسول الله أي الناس أشد ai bala'an ce shi ya ma'aikin Allah suwa suka fi shiga tsananin jarabawa a wajen Allah ka ji wata hikima ta Allah shi Allah in ka fi kusanci da shi to sai fi jaraba ka domin ya ƙara maka matsayi a wajensa shi yasa ka shedinka ba abun tutiya bane ka zo kana cewa kai rabanka da kai ciwon kai yau shekara biyu a ka zama kana ciwo yana da daɗi amma kuma ba ce kai bata ba qala sai ma'aiki sosai ya ce al'anbiya'u mu annaba mu muka fi tsananin shiga jarabawa in Allah ya tashi zai jaraba mu to jarabawa yake mana mai tsanani ku duba jaraba da aka ma annabi ayyubu alaihi salam kai ban tausayi a ciki summa salihuna sai mutanen kirki mutanen kirki daga cin bayin Allah وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حقيقة ɗaya daga cikin su ya kasance ana jaraba shi da talauci ɗaya daga cikin annabawa ko daga cikin salihai jaraba shi da talauci duba fa da fa yanzu da da da ne yanzu nan mutanen kirki magabata da da yanzu sai dai ka ji karas karas ana ta kashe kwakwata ana karatun nan wani yana kashe kwakwata shi wani ma yana kashe tashi wata uku sai ai wata uku ba ai wanka ba kaya ma ba za ka ina za ka ga kaya ina za ka ga kayan irin talaucin da aka yi da ai ba karami bane ne kuma sai suka zauna lafiya ba asibiti da yawa ba ma titin hospital kuma ba su ciwo mun ko yanzu jiba daɗin da muke ci da ciwon yunwa ake yanzu ko ciwon koshi ba ake duk rashin lafiyar da ake a cikin mutane mafi yawanci na koshi ne wa qala a at-tabibu akalta shay'an wa uka fi da'amika a washe Rabi. ya ji wajen likita likita ya ce wani abu ka ciye ma yawa sai dama ciwon ka yana tsakanin cin ka da shan ka ne gani to kaga ne wannan wa qad kana ahaduhum yubtala bin faqri daya daga cikin annabawa ko mutanen kirki ana jarraba shi da talauci bakin talauci hatta ma ya illal aba'ata ya juguha, har sai ya kasance bayi da wani abu da zai sanya a tufafinsa illal iba'ata, sai dai riga ya juguha da wani zai yanka ya bashi a yanka riga ɗaya mutum ɗaya ba zai iya ɗinka yadi yadda ake ɗinka yadi ba yadi cikakke yanzu kaga saboda wadata sai ka sai yadi goma kawai ka duka sa a jikinka yadi goma kaga malumalin ta cinye yadi biyar ya ciki da wando su kuma sun ci yadi biyar to da sai dai wani ya yanka maka wannan yadi biyar din ya baka wani bangare a ciki ko za ka iya sawa ba? an yi lokacin da fa a ƙasan nan fa mutane fa sai an an sai da buhun gishiri buhun gishiri ya kare kun san irin buhun gishirin nan na da ko na yadi yadi wasu daga cikin ku sun san shi an daina yin shi to sai an yi shi sannan sai an sai an sai an sai da shi sannan sai a tattaro shi ake siya sai a dinka wa mutum kaya da yawa za ku ga mutane da suna da irin wannan in shekarun ka sun dan ja za ga irin wannan rigar mutane suna da ita musamman yar shara za ga mutum da yar shara ta yadin gishiri fayal basu hasi yasa in an ce ba'a. ita ce riga ta sama ai ita ce bahaushe ke ce ma a baya ai a ba a baya ba ba ita bace ake dorawa mata suna ce mishi suna ce mata matan zamani suna ce after direct ita ce a baya ai wa yubtala bil qumli ko bil qummali ana jarraban mutum da kwakwatauci kwakwata tana da jami'i qummal hatta yaqtali'a har sai ka ga mutum yana ta soshe-soshe yana cire yana finciko kwarkwata a jikinsa haka da ake to yanzu ba shi za kukanmu na rashin godiyar Allah ne tsakani da Allah in kana karanta talaucin da mutane suka yi da sai ka sha mamaki wala ahaduhum kana ashadda farhan bil bala'i ɗayansu ya kasance ya fi tsananin farin ciki da jarabawa min a ahadikum bil ata'i fiye da farin cikin da ɗayan ku yake in an bashi mu wai sai mun samu muke farin ciki Sun san mu'azu dan jabal radiyallahu anhu lokacin da aka yi da'unu amwas al-imam Zahabi ya ce da ta cake shi a jikinsa da'unu amwas an sha faɗa mana wata annoba ce da aka yi ta ta ƙuraje ƙurji ne haka mutum yana zaune kawai sai ya ji cak kamar an sa allura an dan cike shi sai wajen kawai ta girma ya ta girma sai ya zama katotan ciwo har wasu suna cewa da'anul jinni ne wa aljanu ne suke cakan mutane haka aka rika cewa a lokacin sahabbai da yawa wannan ciwon ya kashe su to sai da mu'azu dan jabal radiyallahu anhu lokacin da wannan ciwon ya same shi an ce al-imam zahabi a cikin sirri yace sai ya daga sai ya kalla sai ce Allah na gode maka Allah na gode maka Allah ka yalwata shi Allah ka yalwata shi Allah ka ƙara mai girma aka yi hayyar su gidan sayyidina mu'adh bin jabal da wannan ciwon duka suka ƙare annoba ce annoba ce ta sauka sahabbai da yawa a wannan yaƙi da ake ce masa ma'arakatul yarmu to ba yaƙin ba yaƙi ya kashe su ba wannan ciwon ya kashe su to kun gani to wala ahaduhum kana ashadda farhan bil bala'i min ahadikum bil azai ɗayan ya fi farin ciki dan an jarrabe shi da abin da bai da daɗi fiye da yadda ɗayan ku ke farin ciki idan an bashi to kaga shine wannan to me wannan me me wannan me me wannan me mahalli shahin na wannan hadisi annabi sun ya ce inna kazalika yashtaddu alaina al bala'u mu haka bala'i yake tsananta akan mu jarabawan an tashi mana haka ake mana saboda ka in kayi kuka ka ce baka da lafiya ba laifi bane sannan akwai hadisin na Aisha radiyallahu anha aiko da ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa annabi ne ce wa ra'ata ita ma ta ce wa ra'ata manzo sun ne ce da za ka rasu ta ce ita ce da za ki rasu ni zan miki wanka ta ce wo oh, so kake in rasu kawo wata ko a makwafina hadisi yana cin bukhari ce o wato ga suka auro wata manzo sama yayi dariya tace to ni ma da zaka rasu ni ma da ni zan maka wanka shi yasa ai bayan ya rasu ba su samu damar yi mishi wanka ba ai sai da sai la wistaqbaltu min amri tace da manzon sama zai dawo ya sake rasuwa ma gassalahu illa nisa'uhu ba wanda zai masa wanka sai matansa mu zamu mu masa wanka to amma ba su suka masa ba a rasuwarsa wa an san waɗanda suka masa wanka to shi ne so da in kana rashin lafiya ka ce wayyo ciwo na wayyo kaina ba laifi ba ne ba kana kai ƙara Allah subhanahu wa ta'ala wajen wani ba ne a'a wannan kana faɗin kana faɗin abin da ne bisanul hal ɗinka ne kake ayyana shi halin da kake ciki ne kake faɗa ba laifi ba ne shine kawai mahallin shahidi Allah ya mana abin da za mu iya ɗauka